tsaye sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karan akan mitoci 24,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu a wasu tashoshin rediyo amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad da Dalol ko kuma tashar VOA afrik zango na da da biyu biyar Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce da kuma Madina Dahiru mai shanu daga nan Washington DC muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na dare kuma na ƙarshe a yau. In an ɗan yi gaba kaɗan za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku na ƙashin kanku. Lambar da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an danna alamar ƙari wato plus kafin a jero lambar. amma yanzu sai ku za gyara zama domin shan labaran duniya. Masu sauraro barkanku da haka ga labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci dala miliyan 34 domin samar da agaji a cikin watanni hudu masu zuwa don ceto mutum akalla 250 a ƙasar Lesotho waɗanda ke fama da rashin kayan abinci. Lesotho dai wata ƙaramar ƙasa ce marar gaɓar ruwa wadda ke iyaka da ƙasar Afirka ta kudu. Mutanen wannan ƙasa waɗanda akasari a karkara suke sun dogara ne kan noma. a duk lokacin da aka daina ruwan sama sai a yi fama da fari. Mai magana da yawon hukumar harkokin jin kai James Lark ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya na wato na wannan koken da zummar agaza ma waɗanda ke matukar fama da wannan matsala. The relief planned in the flash appeal include food and cash assistance ensuring clean water in priority locations such as health facilities and schools. Mr. Lark kenan ke cewa za a yi amfani da kuɗin ne wajen samar da tsabtataccen ruwa a asibitoci da kuma makarantun kasar da kuma rigakafin wasu cututtuka da ke daɗa barkewa ciki har da yara da mata masu juna biyu da kuma mutane masu fama da cutar ƙanjamau. 'Yan takarar shugaban kasar Amurka bakwai da ke kan gaba a jam'iyyar Democrats sun tafka muhawara da daren jiya Alhamis tare da caccakar shugaba Donald Trump da aka tsige, wanda suka bayyana a matsayin shugaba mafi rashin da'a a tarihin kasar. dukkan 'yan takarar da ke neman jam'iyyar ta tsayar da su domin fafatawa da Trump a zaben shugaban kasa na shekara mai zuwa sun ce suna goyon bayan matakin majalisar wakilai na amincewa da daftarori biyu na zarge-zargen tsige Trump saboda zarginsa da yin amfani da mukaminsa ba bisa ka'ida ba da kuma kawo cikas ga zaman majalisa. akwai buƙatar mu dawo da martabar ofishin shugaban ƙasa in ji tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden wanda shine ke kan gaba wajen yiwuwar samun ƙuri'un tsayar da shi takara a jam'iyyar ta democrats sanata bernie sanders shi kuma wanda shine na biyu a bayan biden a ƙuri'un ra'ayoyin jama'a da dama ya kira trump tatattun maƙaryaci, wanda ya ci amanar amurka A ƙasar Habasha an ƙaddamar da tauraron ɗan Adam na farko a sararin samaniya a yau dinnan Juma'a daga wata tashar harkokin sama jannati da ke ƙasar China. Hukumomin Habasha da na China dai sun kalli lokacin da ake harba tauraron kai tsaye a wata cibiyar binciken harkokin da suka shafi sararin samaniya wacce ke birnin Addis Ababa. Mataimakin Firayim Ministan ƙasar da Demek Mekonnen ya bayyana a wani jawabin da ya yi cewa wannan tamkar farkon bunƙasa fannin fasaha ne ga ƙasarsa. bayanan da za a samu daga tauraron za su taimaka habashar wajen sanya ido kan albarkatun ƙasar. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce rashin tsaro da kuma rashin iya kaiwa ga wasu yankunan jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo su ne manyan matsalolin da ke ƙara kawo cikas ga yunkurin daƙile cutar Ebola. alkaluman da aka samu a baya-bayan nan a kasar sun nuna cewa mutum da hudu ne suka kamu da cutar yayin da mutum 2,218 suka rasa rayukansu sakamakon cutar. jami'an lafiya dai na ta ƙara damuwa ganin cewa hannun agogo na iya komawa baya game da ci gaban da aka samu wajen daƙile cutar ta ebola a yankunan kivu ta arewa da yankin ituri saboda ci gaba da faɗa da ake yi tsakanin ƙungiyoyin mayaƙa da dama hukumar wato ta who ta ce an kawar da wannan mugunyar cutar daga yankuna 25 da ke fama da ita a ƙasar. Madina Dahiru mai shanu kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu za mu buɗe taskar rahotannin namu daga Najeriya a jihar Kano inda sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ya amince da zama shugaban majalisar sarakunan kano su biyar bayan da gwamnan jihar dr abdullahi umar ganduje ya nemi ya zama shugaban majalisar abokiyar aikinmu aisha tusile ta tattauna da kwamishinan labaran jihar comrade muhammad garba wanda ya tabbatar da wannan lamari da ma wasu batutuwa Wanka daɗe a matsayinka na kwamishinan yada labarai kai ne muka ga ya dace kai wannan bayani akan cece ku ce a kafafen yada labarai game da wasiƙa da aka ce an ba wa sarkin Kano a matsayinsa na shi zai jagoranci majalisar sarakuna. Kun akwai dokar masarauta ta shekara ta biyu da goma sha tara wanda mai girma gwamna ya sa mata hannu. Kuma wannan doka ta kunshi wato kirkiro masarautu guda hudu ya zama guda biyar sannan wannan doka ta gyare-gyare da za a yi na majalisar sarakuna tare da sauran gyare-gyare wanda zai daidai da yadda zamani yake tafiya kin san doka doka ce da aka yi ta da dadewa kuma abubuwa na canjawa saboda haka gwamnati ta tsaya ta yi nazari ta duba wannan doka aka bi ka'idodin da ya kamata a bi aka kaiwa ita kanta gwamnati ita ta ɗau nauyin kai wannan doka ta dokoki da jihar kano balista ta duba ita ma ta gyare-gyare ta sahalewa gwamna ta ba shi dama sun ga ta zama doka ta zauna da kanta saboda haka a cikin wannan doka akwai majalisar sarakuna da ake da su guda biyar mm. wanda a cikin cikinsu dole a samu shugaba dole kuma wannan doka ta nuna cewa kowanne duk wanda aka samu gwamna yana da dama doka ta ba shi dama ya naɗa ɗaya daga cikin talakunan nan guda hudu to alhamdulillah gwamna ya naɗa sarkin masarautar kano sarkin kano malam muhammad Sabi ya zama da shi ne sarki na farko da zai fara rike wannan shugabanci da wannan majalisa kuma aka ba shi umarni cewa ya gaggauta kiran taro domin a tattauna a ga yadda masarautun nan za su ci gaba da zama da kansu kuma ci gaba da ba gwamnati goyon baya da haɗin kai mm. wajen kawo ayyukan ci gaba a masarautun da ake da su guda biyar. To alhamdulillah wasiƙa ta farko da aka aika kusan amsar da aka bayar ba ta nuna cewa an amince da wannan naki da aka yi ko ba a yi ba. Mm. Isa mai girma gwamna ya sake ba da umarni cewa a sake rubuta mai martaba sarki sannan mai martaba sarki ya faɗa cewa ya amince ko bai amince ba to alhamdulillahi mai martaba sarki kuma da gaggawa ya dawo da amsa cewa ya amince ya karɓi wannan naci da aka yi To yanzu ya amince kenan. Eh haka muka ga takarda a sanata eh. abin da mm. tabbatar ya amince kenan. To kuma ina batun kotu da aka yi cewa an yi watsi da wannan naɗe-naɗe da aka yi can baya na wa'ancan masarautu. Kotu da ce watsi da naɗe-naɗe da ake ba. Mm. Kotu abin da ta ce eh, akwai hulumi da wa'anda suka kai kara suna buƙatar cewa duk wani abin da ya shafi naɗin sababbin ko kuma kirkiro sababbin masarautu kamata ya a ce gwamnati ta dakata da shi mm. wato abin da ake kira interim injection saboda aka suka kai wannan kotu kotu kuma ta ba su wannan dama kuma wannan wato hukunci da kotu ta yi irin wannan hukunci na gaggawa a bisa ga doka baya cije kwana bakwai mm. saboda aka mai shari'a ya ba da kwana bakwai cewa daga nan zuwa wannan kwana bakwai kada gwamnati ta yi komai da ya sa wa'annan da ake magana mm. kwana bakwai ta zo ta shige aka sake komawa kotu saboda haka wa'anda suka kai kara suka nemi kotu ta daɗa wa'adin wannan dakatarwa da aka yi na farko hmm. alkali kuma ya ga cewa bisa ga doka gwamna yana da dama saboda haka tun da dai wannan kara tana nan ya janye wannan dakatarwa da aka yi gwamna aka ba shi dama a ci gaba da gudanar da harkokin wa'annan masarautu sannan za shi kuma ita kuma wannan kotu za ta ci gaba da sauraron karar da aka kai har lokacin da za ta yanke hukunci. To wa'ancan masarautu na nan suna nan suna ayyukan kenan sabanin yadda ake ta raɗe raɗin cewa an soke wa'annan masarautu kenan. A ai ba wata gaskiya ba wata doka da ta ta suna nan suna aiki su kamar yadda ya kama. kamata kuma alhamdulillah abubuwa na tafiya dai kamar yadda ya kamata kuma na tabbatar da cewa Allah da wannan wato amincewa da mai martaba sarkin Kano Muhammad Saki ya yi ya shugaba ya jagoranci wannan majalisa ta sarakuna na tabbatar zai kawo sauƙin kace na ce da ake ta yi. Wato ba wata matsala tsakanin mai girma gwamna da tsakka Abdullahi Umar Ganduje da shi kansa mai martaba sarkin Kano Muhammad Aisha Sule kenan da Muhammad Garba kuma kwamishinan labarai a Kano. Yanzu daga Najeriya bari mu koma kasar Ghana inda wata alkali wadda ta shahara wajen gwagwarmayar tabbatar da nagartar masu shari'a domin irin nauyin da aikin suke aza musu ta yi ritaya ta bar abun koyi masu yawa. Wakilin sashen Hausa a Ghana Ridwan Abbas yana dauke da karin bayani. Chief Justice Sophia Akufo ta kasance mai yawan magana a kan bukatar maneji ko dai tattalin yadda ake ɗaukan ɗalibai lauyoyi duk shekara yadda kasar za ta samar da ƙwararrun lauyoyi su ɗaukaka mutunci na wannan sana'ar. Those days there were what, 30 something lawyers. Now they coming out of the woodwork. Let us be very careful. And those of you lawyers and those of you lecturers who are busy advocating free scale, mass uh, admissions into professional law course, mass production of professional lawyers. Be careful what you wish for. So long as I have anything to do with it, it won't happen. Because, because just like you cannot mass produce doctors and surgeons, you must not, Ghana must not have mass produced lawyers imposed on them. A wannan lokaci lauyoyi talatin da wani abu ake da su yanzu kuma ana samun su ne barkatai ku bar mu yi hankali kuma wasu lauyoyi da wasu lakacoci da kun mauta a fafatakan ɗiban tarin talibai a kasin ɗin lauya a fafatakan ɗiban tarin lauyoyi a sana'ar ta lauya ku yi hankali akan abin da kuke buri muddin dai akwai abin da zan iya yi a kansa hakan ba zai abu ku ba domin kamar yadda bai yiwuwa kurum a ta samar da tarin likitoci kar mu yadda gana karta yadda a samar da lauyoyi barkatai justice safaya ba ta yi ƙasa a gwiwar ba sai da ta kara da cewar if you are going to call yourself a lawyer and you're going to put yourself out there for people to put their lives their properties their future into your hands you must be a quality lawyer with integrity who you you will even add to the code of conduct higher standards. In kai zaka kira kanka lauya, zaka gabatar da kanka ga jama'a a matsayin lauya. Jama'a din nan za su aza rayukansu da dukiyoyinsu a kanka. Ashe kenan ya kamata ka zama ƙwararren lauya mai mutunci wadda zai ƙara akan abin da ka'idar gudanar da sana'ar ta lauya ke bukata a babban matsayi. matsayin nan dai na justice sofaya Akufu, a hakika ya sa tarin masu sha'awar zama lauyoyi a nan kasar kishan jan fama kan su ji jarrabawar zama lauya din a cikin lokacin nan radwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana da Ridwan Abbas da wannan rahoto. Masu sauraro kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a za mu buɗe muku layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku na ƙashin kanku. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun sami kiranmu na farko daga Port Harcourt wake kira Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Oh, suna na Salisu mai dabino daga garin Fatakwal. na Salisu mini menene ra'ayinka? Ra'ayina shi ne yau game da masarautar Kano. Da mm. ta kamata manyanmu na Arewa wanda suke kiran kansu su da ta'an Arewa su haɗu gaba ɗaya su da ta'an Arewa su zauna a zo a gyara masarautar kano mai rikice-rikicen da ake nan mu ba jin daɗin shi muke ba mm. duk da buwa ba za a bari wai kanawa ne kawai za su gyara wani abubuwan a'a duka da taron arewa da duka wani da mai kiran shi dattijan arewa ya kamata a gyara wannan al'amari a zo a zauna a yarjejeniya a daina sa siyasa a maganar masarautar nan tamu ta arewa babban masarauta da ita muke da muke suke takama a arewa duk da ni ba ba kano ne ni ba kasu ne amma dai na takama da wannan masarauta ɗari bisa ɗari na kiran yan arewa don Allah don annabi a zo a shiga wannan abin na masaraha tsakanin wannan masarauta a daina wasan kwallo da ita. Mun gode sosai da wannan ra'ayi naka daga Fatakwal kuma bai yanzu bari mu nufi jihar Kebbi. Wake kan layi daga Kebbi. Muna magana da Rabi'u mai shago Geza ko ba wani Allah na bashi Geza daga lokar game. To Malam Rabi'u menene ra'ayinka? To abin da na ni ina da kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari. no Allah da annabi kazan Allah ya kaddara ya sauka shi kokari ya taimaka ma talakawa su san cewa dai mulkin na ya alƙawarin da ya cika musu saboda gaskiya yanzu mutane na cikin matsaloli daban-daban wallahi mm. eh, abin da ra'ayi na kenan shugaban kasa ya kula da talakawa duk kasafin kudin ga daga talaka bai gane komai a ciki mm. saboda haka wannan kasar da za yi don Allah ya talaka ya san wani abu daɗin wani abu a ciki don talaka da gane komai cikin kasashen da ake yi. To mun gode da wannan ra'ayi na kamalan Rabi'u daga jihar Kebbi kuma bari mu nufi Adamawa wake kan layi daga Adamawa. Kana tare da Abdullahi. To mana Abdullahi menene ra'ayinka? Ra'ayina a yau ina kira ga majalisar sarakunan kano mm. su yi haƙuri su daina irin wannan rikice-rikice da suke ni dan jihar kano ne da nake jihar adama mm. amma ban yi ba daɗin irin tashin tashe-tashen hankulan da suke tada a tsakanin su mm. ba mu jin daɗin sa su haɗa kansu su zauna lafiya a samu shi gaban ƙasa na gode to mun gode sosai malam abdullahi daga jihar adamawa kuma yanzu bari mu lula jihar kaduna wake kan layi daga kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa ke kan layi. Hajji Aisha Suleiman barka da dare sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Alhaji Musa menene ra'ayinka? To alhamdulillahi mu abin da muke nuna wa mutane mutanen jihar Kano mutane ne masu hankali ko mutane ne masu tunani ko mutane masu son ci gaba. yau idan aka ce inda a ce jihar kano a yadda duk najeriya ba wata jihar take local gamin guda arba'in da hudu sai jihar kano yau idan aka ce misali idan ci gaba ya zo ana iya raba kano kaso uku ko kaso biyu shin ba dole a samu wani sarki a wani bangare ba wa'annan sarakuna tun da suna nan kuma ma ai tarihi shi yake mai kanshi idan muka ɗauka shi wannan sarki su musu na miɗa sulusu na yanzu ai amina ado bayero sarkin bisu shi ya fara mai biyayya a cikin 'ya'yan sarki na ado bayero to saboda mai irin wannan abubuwan ya zo harka na ci gaba a matsayin mu na kanawa da muke fatan ci gaba yanzu sarkin karaya da aka bashi shin ba zai bada ba zai bada wani mukamai a sarkin wani karaya haka mutumin da aka ba na rano haka wanda aka ba na bici wannan fa harka na ci gaba ne da haka muna kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari shi gwamnan Kano mm. ya kamata wannan abu dai a san yadda ya kamata amma mu a matsayin mu na kana wannan harka na sarakunan nan ci gaba ne muna son sarakunan nan ko muna son ci gaban jihar Kano da haka muna fatan Allah ya tabbatar mana da waɗannan sarakuna namu. Amin ya rabi mal Alhaji Musa Garo daga jihar Kaduna kuma bari mu koma Kebbi. Wake kan layi daga Kebbi. Ina magana da Awalu mai jihar Hidima ne. To Mala Awalu menene ra'ayinka? Ra'ayina ta kira ga Jihar Muhammadu Buhari Allah ya taimaka. Mala Awalu kana jin mu? To da alamu mun samu matsala da wannan layi. masu sauraro har yanzu dai layin mu a buɗe yake ku kira ku bayyana mana ra'ayinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da ke ci muku tuwo a ƙwarya ko kuma wanda ya jibinci ci gaban ƙasa. kamar kullum dai lambar da za ku kira to da alamun na adamawa ya ji abin da nake so in faɗa wake kan layi daga adamawa abdullahi to malam abdullahi menene ra'ayinka ra'ayina da Allah janar Muhammadu Buhari ya taimaka ma talakawan Najeriya ga matsalar tsaro. Hmm. Saboda yanzu ana mana ana ɗaukan mutane barkatatai. Hmm. Kuma na kira ga shugaban ƙasa a da wasu ayyuka da matsalar tsaro yanzu. ta mu gode sosai da wannan ra'ayi naka kuma muna fata hukumomi da ka mika wannan sako gare su sakon zai kai kunnen su. yanzu kuma mun samu kira daga kwantagora wake kan layi daga kwantagora hajiya aisha kira magana da injiniya mai gero maki lulu kwantagora jihar Niger. to barka ka dai injiniya menene ra'ayinka to ni dai ra'ayi na kamar wai ana son a gyara Hello? Injiniya kana to mun samu matsala da wannan layi kuma mun rasa shi? har yanzu dai layinmu a buɗe yake ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kuma da alamu mun samu kira daga jihar Naija wake kan layi daga Naija. Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim menene ra'ayinka a yau? To ni ra'ayina a bisa ga ainihin shugabanninmu na Najeriya. Mm. Tun daga shugaban kasa har zuwa kansila. Mm. Ya kamata duk abin da za su yi kishin kasarsu. Mm. ba wai kishin aljihunsu ko 'ya'yansu ko kuma su kishin raya wata ƙasa can ta daban ba domin saboda najeriya allah hore mana arziki bangare daban-daban masu ilimi ne arziki na ƙasa duk akwai shi amma kuma ya kasance su shugabannin mu ba su da kishin gina mana ƙasa mm. da kuma ainihin bunƙasa ainihin tattalin arzikin ƙasa mm. yadda yake tallaka ma zai sa ƙarfin shi ma ya mora ya ji daɗin abin da ya samu ba don saboda haka shugabannin najeriya ya kamata su sa kaifin hankali su dawo su daga tunanin da suke su da wannan tunanin su gina mana kasa iya ra'ayi na kenan abu ne ke mun gode sosai mala ibrahim yanzu daga niger kuma bari mu tafi jihar taraba wake kan layi daga taraba wa alaikum salam sadi haruna ma da ke fantaje malam sadi mene da ra'ayinka ra'ayina kan mutane biyu ne na shugabannin shugaban dan sandan jihar taraba mm. da shugaban masu wa kasa hidima na jihar taraba mm. shekara mu hudu mm. shekara mu hudu a yankunan bantaje jibo ibi shinkai ba mu da dan bautan kasa ko guda ɗaya ba a tura su da sunan ba saro kuma mu ne masu zaman lafiya an hana mu shekara hudu haka yan sanda babu a bantaje babu a da ruwa babu a jibu gabaki danki an hana mu kwata-kwata ba mu san magana mun kai kara har ya aka cewa ba ba hali ya ba mu yan sanda yanzu girman bantaje dan sanda kwaya biyu ne jibu kwaya daya gindin doro kwaya daya shediya daya mahanga daya wannan duk gaba ke yan sanda an tara su cikin kokari in gaggan su in damu ne tashi ko an buge wani a mota su zo su samu kudi su koma to mun gode da wannan ra'ayi naka da kuma kiran sadi daga jihar taraba za mu dakatar da daukar wayoyinku a yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu mu baku dama. masu sauraro har yanzu dai ana tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu agogonmu a nan na cewa karfe biyar saura minti shida ga shirinmu na gaba wasanni a takaice kasar kamaru tana fuskantar matsaloli da shugaban kungiyar kwallon kafa na nahiyar afirka ahmad ahmad a yayin da aka yi wa kasar ta kamaru alkawarin cewar za ta hada gasan cin kofin kwallon kafa nahiyar afirka a shekarar 2021 amma shugabannin suna yi wa kasar ta kamaru barazana cewar muddin da yi idan har kasar tana yin nawa wajen gina filayen kwallon kafa to za su iya mika wa kasar algeria wannan ne yasa na tambayi masanin sha'anin kwallon kafa Ramatu Suleimani kasa ta Kamaru tana hoɓasa wajen ganin cewa ta kammala gine-ginen filayen wasannin kuwa. Abin da zan ya faɗa a kan wasan kofin Afirka na 2020 da 2021 wanda Kamaru take niyan haɗawa. E, ake gani kuma kaman ba za ta kai ba kaman za sake fadawa e eh to abin da zamu ya faɗa ina nina da hange guda biyu na farko shine e, abin da ya kawo jinkiri da aka kwace a hannunsu a wannan lokaci shine kamar su filayen wasan da ake da ba kammala ba a wannan lokacin amma kaga yanzu an samu ci gaba da yawa akan filayen da aka ake ginawa kamar ka ɗauki birnin duwala eh, shi babban wannan filin da ake an kammala ma a nan japoma in ka ɗauki ma shi ma stad onispo kaga an kammala to in ka ɗauki kamar birnin garwa da, da su bafusam su ma an kammala wa'annan su filayen in sauran abin da ya sauro ba yawa kamar kamun wannan lokacin wasan zaga masu to babban alubalen da ake samu na na na, na filaye shine a, a, a garin yawunde wannan babban shi filin wanda Eh, yake daukan sunan shugaban kasa fulbiya wanda har yanzu ana an samu jinkiri da yawa a kan kammala shi saboda wannan ne mutane suke gani kamar za sake kwacewa a hannun kamaru a'a ni kan na da hange guda biyu na farkon hangen shine wannan filin in an samu ma ci gaba don me yasa nace an samu ci gaba ka san eh, shi filin an ba wa eh, kaman wannan eh, masana'antar wanda ake kiranta ficini na kasan italy su aka ba wannan ginin wannan filin in to da aka gaba su kammala a wannan lokacin da ake so ba yanzu gwamnatin kamaru ta kwace a gurin su ta ba wa majil wanda su kuma a kasan kanada ne su suka gina wannan filin da eh, na duwala wanda ake kiran shi stade onispo mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru ta gaida Muhammad Awal Garba da labarun wasanni. yanzu kafin mu karkare shirin ga madina ta dawo da labarai a takaice Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci dala miliyan 34 domin samar da agaji a cikin watanni hudu masu zuwa don ceto mutum akalla 250 a ƙasar Lesotho waɗanda ke fama da rashin kayan abinci. lesotho dai wata karamar ƙasa ce marar gaɓar ruwa wadda ke iyaka da wato ƙasar afirka ta kudu 'Yan takarar shugaban kasar Amurka bakwai da ke kan gaba a jam'iyyar Democrats sun tafka muhawara da daren jiya Alhamis tare da caccakar shugaba Donald Trump da aka tsige waɗanda suka bayyana a matsayin shugaba mafi rashin da'a a tarihin kasar Amurka. akwai buƙatar mu dawo da martabar ofishin shugaban ƙasa in ji tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden shi kuwa sanata bernie sanders wanda shi ne na biyu a bayan biden a ƙuri'un ra'ayoyin jama'a da dama ya kira trump tataccen makaryaci wanda ya ci amanar amurka Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce rashin tsaro da kuma rashin iya kaiwa ga wasu yankunan jamhuriyar demokradiyyar Congo su ne manyan matsalolin da ke kara kawo cikas ga yunkurin dakile cutar Ebola a kasar. Da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin namu na yau sai gobe kuma idan Allah ya kai mu ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin ciki har da a ya huce wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa. yanzu a madadin madina dahiru mai shanu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie levis gresham da ta hada ta kuma bada umarni da injiniyanmu na wannan lokaci tony pollock ni aisha mu'azu nake cewa ku kwana lafiya